zindim a nan yau na kawo ƙarshen labarin barka kowa haka masu kallon mu yau na zo muku ba dai wani abu da na zo da shi ba dai tambaya nake so na yi akan bidiyoyi na na yi bidiyoyi da dama to amma a yau ina son kowannen ku ya yi comment a cikin videoyin da na yi wanne ne ya fi birge ku in kuka duba ku yi comment kowa ya faɗa abin da yake kowa ya faɗa abin ya burge shi a bidiyon sannan kuma ina godiya ina da godiya ina da godiya na gode Allah ya saka da alheri kuma Allah ya bar zumunci sai dai akwai ɗan wata magana da zan yi akan mata saboda bidiyoyi yawancin bidiyoyi na maza sun fi kallo akan mata kuma ni wannan bidiyon musamman wannan bidiyon ya fi mahimmanci a kan mata da kamata hauren haɗin matan yana da matuƙar mahimmanci a wajen ku saboda kuma ku nake yi akwai wanda suka ta eh abubuwan da nake faɗa akwai wanda suka sani akwai kuma wanda sun sani da amma ba su amfani da shi to ban sani ba ko a bidiyoyi na da kuke kallo ko akwai ɗan kalmomi haka da kuke ɗauka ɗai kuna amfani da shi kuna fahimta kuna ganewa kuma kun yarda da shi mata ba ku kira sannan kuma wannan bidiyon yawancin bidiyon nan mata mata nake sabida mai sabida ni ma mace ce ba budurwa ba ba matan aure ba amma kuma fa mata ba na son ku bani kunya saboda wannan bidiyon don ku nake yi don kuma ku gyara jikinku ku gyara gidanku ku ji daɗin zaman aurenku ga ma'aurata kenan dalilin da yasa nake faɗakar da ku kenan to amma na kaman ku mata ko ba ku gamsu ba ne ko menene matsala ni dai dai dai ban san matsalar ba dai amma dai mata ba ku ɗauke shi da muhimmanci akan yadda maza suka dauke shi da muhimmanci ba kuma ya kamata a ce ku kuka ɗauke shi da muhimmanci fiye da maza ina da gaya muku ba zan kuma fasa ba zan fasa faɗakar da ku ba don allah don annabi dan Allah dan annabi roƙon da ke yi masoyana daga maza har mata balantana ma mata magana ce ta zindin kan ku bari a bako a baya kan ku bari maza su ci galaba a kanmu da ce sun ci galaba a kanmu gwara mu mu ci galaba a kansu da magana ce ta zindin zindin barkan ku haka masu kallo yau zan yi magana ne akan amari da angwaye to amma kuma zan fi yin magana akan angwaye kun ga angwaye reason din da ya sa ce zan fi yin magana akan angwaye zan ba ku wani shawara ne mu mata mu za a aurar da mu ana haɗa mu iyayenmu na haɗa mu tun daga gida ake haɗa mu kafin a kawo muku mu to amma ku kaman ba a haɗa ku to shi yasa an ce zan yi magana kuma zan faɗakar da ku kuma na san kun sani amma zan ƙara tuna muku kuma ku ƙoƙari ku dinga ɗan tsima kanku tunda mu ma ana tsima mu iyayenmu na tsima mu kafa ku yare ku saki daren farkon nan ka jijjira ta ka je kai ma kuma ko ku da haɗin kai ne kuma za mu ku kenan mata mun fi ku haɗin kai mu mace za ta yi aure hatta yanzu ƙawaye in dai za ki ƙawaye aure ƙawayen ki ma yanzu suna kawo miki maganin mata ba ma iyayenki ba ma banda wanda iyayenki za su haɗa miki banda wanda ke za ki nema da kanki amma ku maza ban san me kuke yi ba kan ku yarda kuna sakewa raini zai shiga tsakani zai dinga iya raini zai iya shiga tsakanin mutum daga daren farko Ai ka je kai ma a hada ko ma ku da ga ku ne ma abokanan ku kuma an za ku yi aure ku tsaya ku zauna ku dinga haɗa namiji kamar yadda ake haɗa mace saboda kar ta raina shi daren farkon ne ya kamata a ce shi ya jijjiga ta ba ita jijjiga shi ba in ya bari ta jijjiga shi za ta raina shi ku bari a ku a baya kuma ku ya zama da kuna da haɗin kai ka jijjiga ta kaka bari amma fa ke ma ban take ki bari fe jijjiga ki ba fa a zo duro duro ka wani ya wani kowa ya san kowa kowa kowa ya dinga jin shak kowa ya dinga tsoron wani kowa kuma ya dinga jin shakkan wani ka ku bari a dinga raina ku sannan kuma dan Allah mu ci gaba da lura mu ci gaba kuma da lura da yan gida da matan gida amma kuma irin dan jijjiga wannan da ni da wancan jijjiga su eh, iya tsere da dan jijjiga ne kamar su hudu hakan ne so hudun nan dai babu babu dai ka dage ka yi hudu kwarara awa hudun nan ka dage ka yi su ai ta ma kawai dai ta ji zindin Assalamu alaikum masu kallo barkan ku dai haka. da kallon mu wannan da kallon wannan channel din namu mai taken suna <laughs> wannan nonon da kuke ganin shi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 in mijinki zai sari da ke ki yi matsi da shi gabanki za ta matsi za ku bala'i za ku za ku bala'i jin daɗin zindin <laughs> masu kallo barka uwar haka yau zan yi magana ne akan ƙazaman mata da kuma maza za ka ga wasu mazan ba sa son gyara jikinsu amma suna son su dinga kusantar matansu haka ka zalika mata ba sa gyara jikinsu amma suna son mazajensu a kodayaushe su dinga kusantarsu haka ba fa'ida ba ce ya kamata ku dinga gyara jikinku daga mazan har matan ya zama da yiwuwa ki zauna very clean kai ma ka zauna very clean very neat kai karan kanka za ka ji daɗin jikinka kai ma karan kanki za ki ji daɗin jikinki amma kin zauna ba gyara kai ma ka zauna ba gyara ya za a yi har wata mace ta ganka har ta yi sha'awarka haka zalika ma in mace ce kin zauna ba gyara ya za a har namiji ya ganki ya yi sha'awarki to don allah ina da fitar da don allah mi ƙoƙari mu haɗa kai kanmu da mu da kamata har mazan don allah don annabi mu dinga gyara jikinmu da kuma matan aure ina magana da ku yawanci ma matan aure ku nake ma wannan faɗakarwar game da saduwa da namiji kuma kusan wajen yana neman gyara ku yi haƙuri ba <laughs> wajen na neman gyara a dinga dan gyara wajen na irin ga ga magunguna na Allah na tuba magunguna masu kashe dan cutar nan ƙanana eh gyara gyara jikinka gyara jikinka yadda namiji ko da ya sadu da ke gobe ma ko da baya sha'awa ke kina sha'awa in kika kamo shi zai zo amma ki gyara ba bai gyara ba yanzu a yi sha'awar juna to dan Allah dan Allah dukkan dukkan mu nake mu wannan dukkan mu nake faɗakar da mu don allah mu dinga tsafta mu dinga gyara jikinmu don allah masu kallo kuku da uwaka? yau zan yi magana akan masoya saurayi na son ki a waje ba abinda da ba zai iya miki ba hatta ma bacci baya iya yin bikin muryar kiran hatta abinci wani baya ci yin bai ji muryar kiran haka kazalika mamatan wata in ta ji yin masoyinta ba kwata-kwata hankalinta baya kwanciya daga matar har mazan jam'i na yi to amma shin <clears throat> abin da ke bani mamaki ne a waje za a yi haka budurwa da saurayi ana soyayya ana soyayya kama a ya juna amma kuma daga ƙarshe ana sha fatiya lokacin da ya kamata a ce zindin lokacin da ya kamata a ce yanzu kuka fara soyayya amma kuma ku ko in ce mu lokacin mu kuma sai mu ɗauke su wani iri a waje muna son junanmu amma da an yi aure shi kenan to wai shi me wannan me ke kawo matsalar nan ɗan kallo akwai wanda zai iya bani wannan amsar tambaya ta me ke kawo haka duk wanda yake da magana da ni kuma duk wanda yake sai ba na asar tambaya ta saboda ni ma ina son ji dalilin haka ya rubuta ya yi komai a ƙarƙashin wannan bidiyon nawa ni kuma insha Allah zan duba kuma zan muku bayani a shirinmu na gaba mai suna zindin masu kallo huta lafiya